السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بعدك يا السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na lahadi bakwai ga watan da akhira a shekara ta 1438 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ga watan uku a shekara ta da 2017 miladiya in ba manta ba makon da ya gabata mun tike da ƙarshen aya ta shida cikin wannan sura mai albarka suratul suratul da haka yau za mu tashi farkon aya ta bakwai faɗin Allah maɗaukakin sarki liyun fiq zo sa'atin min sa'ati kuma wannan shine darasin mu na uku a cikin sura bismillah بسم الله الرحمن الرحيم لينفقه سعة من سعته ومن Allah ya ce liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi lallai mai wadata ya ciyar daga wadatarsa mala ya ce alal mutallaqati wal murdiati ana nufin mawadata su ciyar da matansu da suka saka a lokacin da suke zaman idda su daga wannan wadatar tasu idan ka saba kana yalwata mata ta fuskar abinci da abin sha da dukkanin zamantakewa ta yau da kullum ta fuskar tsawainiyar kuɗi dan ka sake ta tana cikin idda ba za ka daina ba za ka ci gaba da yi mata ɗawainiya ba ta kuɗin cefa ne kula da lafiyarta kula da dukkanin ɗawainiyarta tsawon wannan lokaci har ta gama idda wannan wajibi ne umarni ne Allah subhanahu wataala yake yi ga mawadata cikin abin da ya ba su na wadata kalmar fiq lamun ɗin da take farkon lamul Amur ce ma'ana umarni ne Allah maɗaukakin sarki yake bayarwa domin lamul amri makamanciyar wannan in ta shiga cikin fi'ili mudari'i sai ta mai da shi da ma'anar fi'ili amri ko da a ce asalinsa fi'ili mudari'i ne domin asalin jumlar yunfiqu ne yunfiqu fi'ili mudari'i ne amma da ake so a mai da shi fi'ili amri sai aka sa lamul amri li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi daidai da fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu liyasta'zinkumul ladina malakat aymanukum lallai mawadaci ya tabbatar yana bawa iyalinsa kulawa ci da sha da dukkanin ɗawainiya a lokacin da take zaman iddarsa bayan ya sake ta cikin saki wanda ake iya yin komai a cikinsa saki na ɗaya ko saki na biyu hakanan wal matar da ka saka tana shayar da ɗanka ko ɗiyarka dole ne ka ci gaba da ɗaukan ɗawainiyarta na tsawon wannan lokaci na idda har lokacin da iddarta za ta ƙare idan iddarta ta ƙare in ta yadda za ta ci gaba da shayar da ɗa ko ya a kyauta shi shikenan idan ta ce sai an biya ta sai a yi tsada a yi jinga ta yadda ba za ka cutu ba ita ma ba za a cutar da ita ba la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladi to amma idan tattaunawa ta gagara aka kasa fahimtar juna kamar yadda aya ta faɗa wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra idan ita ta ce ga abin da za a bata kai kace ba za ka bayar da hakan ba aka kasa fahimtar juna da sasantawa to a je a nemo wata mai shayarwa daban kuma kai za ka biya kuɗin da haka wannan wajibi ne akan dukkan mawadaci ba kuma sai mai tarin kuɗi ba ko da kuɗin kaɗan kaɗan ne wa man kudira alaihi rizquhu wanda Allah ya kuntata masa arzikinsa ya zama arzikin bai da yawa falyunfiq mimma atahu Allah shi ma dai ya ciyar daga gwargwadon abin da Allah ya hore masa ya ciyar da matarsa mai idda kamar yadda ya saba ciyar da ita kafin ya sake ta ya ciyar da matarsa mai shayarwa kamar yadda ya saba kula da ita tun lokacin da suke zaman aure kafin rabuwa ta gudana tsakaninsu to yanzu ko da wannan dan Allah bai isa ya nuna maka cewa talaka yana da damar ya aure ba ubangiji ya ce mawadaci ya ciyar da wadatarsa talaka kar ya aure wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah shi ma wanda aka kuntata masa arzikin kuma ya yi auren to yadda ake rayuwar daman a can kafin rabuwar ta zo haka za a ci gaba da gudanar da rayuwar bayan rabuwar ta zo a lokacin idda wannan shine ka'idar Allah ƙwarya ta bi ƙwarya ko daidai kuɗinka daidai shagalinka amma ba zai yi ba a ce Allah ya yi talaka da sha'awa mai kuɗi da sha'awa amma mai kuɗi ya aure talaka kai ya aure to ya yi me ya yi zina ba zai yi ba abin da ba a ce ba shine ka ƙi yin sana'a ko kuma za ka tashi kai hidimar aure ka ɗora wa kanka sama da ƙarfinka Allah bai ɗora ma ba amma kana da sana'a ka kana hidima gwargwadon iyata ka to me laifinka kamar yadda na sha faɗa shin wai talaka don son samun sa ne zama talaka waye a duniya za a ce wane ka zama talaka ko ka zama mai kuɗi zai zaɓi ya zama talaka sai annabawa wanda imaninsu ya kai inda ya kai ko ba haka ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi zaɓi ko ya zama talaka ko ya zama mai kuɗi ya zabi ya zama talaka amma ko shi cikin addu'o'insa yana cewa Allahumma inni a'udhu bika minal faqr Allah ina neman tsarin ka daga talauci ma'ana yana haka dan ya koya wa al'ummarsa to amma haka Allah ya ga dama wasu daga cikin bayi su zama masu wadata wasu su zama matsakaita wasu su zama talakawa idan duka aka zama masu kuɗi to azaba za mu sha in duka aka zama talakawa azaba za mu sha in duk kuka zama masu kuɗi to waye zai kwashe wa wani masansa idan ta cika waye zai wanke wa wani babban rigarsa idan ta yi dauɗa domin kowa yana da kuɗi amma lokacin da ka zama alhaji wani ka sha babbar riga aska da komai da komai kuma masai ta cika ka tuɓe ka kwashe to me haka kenan lokacin da ka san in rigar ka ta yi dauɗa kai za ka wanke ba masu wankau yaushe za ka sa mai nauyi wannan shine amfanin wani ya zama talaka dan ya hidimta wa wani wani ya samu kuɗi dan shi da kuɗinsa zai ba wa wani shi wani kuɗin yake bukata wani shi kuma wahalar yake bukata annasu bin nasi min baduwin wa hadiratin ba'dun li ba'din wa illam yash'uru khadama mutane tsakaninsu ijunansu 'yan su da 'yan ƙauyensu ko sun sani ko ba su sani ba haka Allah ya tsara musu rayuwarsu don su ci amfanin junansu wasu aka aje su a ƙauye ba don ba suna so ba su ma 'yan ƙauye binni suke so suna so su ga harsken lantarki su hau titi mai kyau su sha ruwa mai kyau amma in duk aka yi ƙaura daga ƙauye aka dawo birni wa zai shuka mana albasa wa zai noma mana masarar da za mu ci wa zai mana noman rani mu ci shinkafa wa zai kaza sai Allah ya aje wasu a ƙauye don su yi wannan aikin wasu kuma su zo birni don su su samu kuɗin su kai in an yi noman su karɓo Allah kenan inna rabbaka hakimun alim ubangijin ka mai hikima masani in ba Allah ba waye isa ya tsara duniya yadda take haka babu shi da ka wa man kudira alaihi rizquhu wanda muka kuntata masa arzikinsa kuma mun halatta masa ya aure yayi to shi ma idan hakan ta faru dai haka zai yi gwargwadon arzikinsa gwargwadon sa falyunfir ya ciyar mimma atahu Allah daga abin da Allah ya hore masa ai ala qadari wus'ihi gwargwadon samun sa la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha da dai Allah bai tsora wata rai ba sai abin da ya san ya hore mata aiwatar da shi idan Allah ya tsora maka ɗawainiyar kuɗi ya san kana da kuɗin ne in ko ba ka da kuɗin to ba da kai yake ba da Allah ya ce ai zakka da masu kuɗi yake me kai talaka maganar zakka sai dai karɓa amma Allah baya dora maka hidimar da ya san bai hore maka ita ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la nukallifu nafsan illa wus'aha haka Allah yake la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allahu da sannan Allah zai sanya ba'da usrin bayan kunci yusran a samu walwala da sakewa ai mala yace ai ja'al al-i'tibar bizawj abinda ake nufi cikin ɗawainiyar auratayya ubangiji ya kula da bangaren namiji fil usri wal yusri cikin wadata da kuma cikin kunci li'anna li'tibara bihaliha domin da wannan ake lura yu'addi ila al-khusuma domin in an ce kai za a lura da tsantsar wadata ba wai tsantsar su masu auratayyar ba talakawa ko mawadata a'a wadatar a ce kawai aure sai mai kuɗi an gane ko a ce kawai dole ne sadaki kaza ne zai zama in aka ce za a yi haka to za a cuci wasu daga cikin mutane kuma a cuce su da laifin da ba nasu bane ba shi yasa malamai suka ce magana mafi inganci ko sadaki a wajen aure bai da iyaka in kana da wadata ka bayar da yawa lami lafiya in ba ka da wadata ka ba da gwargwadon halinka yayi in ma ba ka da kuɗi a yi wata yarjejeniya ka je kai noma ba laifi ba ne ba in kai ba za ka iya noma ba kuma ba ka da kuɗi amma kana da ilimi la'alla ka iya mathematics la'alla ka iya eh, eh, chemistry ka iya turanci ka iya qur'ani matar sai a yarjejeniya ka yi mata extra lesson da ta ci jarabawa shikenan ta zama matarka da ta fahimta ta iya shikenan manzo Allah hadda haka ya aurar da sahabbansa wani sahabi aka ce je ka nemo ko zo bakin karfe a gidanku ya je ya buga ya buga zo bakin karfen aka rasa samu komai falta masa walam yajid shay'an ba abin da ya iya samowa ba wanda zai bashi rance a madadin haka manzo Allah bai ce ba to ba za a aure ba baka da ko sisi a'a sai annabi ce hal ma aka shay'un min alquran ka haddace wani abu na qur'ani yace na haddace me da me yace suratul baqara da kaza da kaza yace je ka koya mata in ta iya shikenan shine sadaki aure ya dauri da wannan ake maganin lalacewar al'abura da taɓarɓarewarsu ta fuskar auratayya amma lokacin da ka zo kai doka ka ce sadaki dole kullum sai ya zama dubu talatin to shi Allah ba kowa ya ba dubu talatin ba a cikin bayansa kuma baka isa ka ce masa don me ba in ka ce sadaki kullum sai ya zama dubu hamsin ba kowa ke da hamsin ba in ka ce sadaki duk wani amawun da ka sa na kuɗi to cikin mutane akwai mai wannan akwai mara wannan kuma abin da sau da dama waɗanda suke irin wannan tunanin ba sa hararowa shine shi talakan da kake ganin shi ne ba zai yi auren ba to shi kuma ya fi lafiyar auren domin shi ne bai ci kifin gwangwani ba bai ci kaza mazantakar ba ta lalace ba ka je ƙauye ka gani su suke cin abubuwa natural masu kyau masu gina jiki masu motsa sha'awa kuma wallahi mu da muke karantarwa mu da muke mu'amala ta fatawa da tattaunawa da al'umma idan mata za su kawo maka matsala cikin goma mata tara ko takwas matan attajirai ne kan matsalar ba sa samun biyan bukata ta fuskar auratayya da matansu hidimar kuɗi ta ɗauke hankalinsa business ya bazam akwai mai kuɗin da ya aure cikin shekara guda bai zauna a wani gari na wata uku ba duk duniya yau yana can gobe yana can jibi yana can kuma ya auri sabuwar budurwa ya ajiye kuma da yawa daga cikin mawadatan da kake ta kokarin sai ka ce sai mutum ya zama mawadaci zai aure wasu ba auren ne a gaban su ba wani yana da sadakin da zai aurar da mutum miliyan ɗaya ya musu komai amma shi ba zai auri sama da mace daya ba amma kila yana da karuwai adadin jihohin Najeriya duk jihar da ya je yana da karuwa amma mata aure ɗaya zai rike bature ne shi ɗaya matarsa ɗaya karansu ɗaya ‘ya'yansu biyu mace da namiji sun ishe su to yanzu dan Allah idan an yi haka an yi wa juna adalci ba wa juna adalci ba ubangiji ya ce wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra da haka mala yace abin lura a harkar auratayya shi mijin kansa ba wai hali ba a'a mijin kansa an gane ko in mai hali ne shi yayi gwargwadon halinsa in mara hali ne yayi gwargwadon abin da Allah ya hore masa kuma idan ka sa wannan doka kana ganin za ka yi mata gata su ka fara cutarwa su ka fara cutarwa mun sani a dukkan sassan duniya ba sai Najeriya ba a yau population ɗin mata ya ninninka na maza su aka fi haihuwa kuma su ne suka fi yawa cikin al'umma maza kuma su ne ba a fi haihuwa ba kuma su suka fi mutuwa duk inda za a yi mutuwa goma to ka tabbatar takwas maza ne bi ne mata duk inda za a yi haihuwa goma to ka tabbatar takwas mata ne bi ne maza adadin mazan kullum kowane gida in dai akwai family ku yi census a irga sai ka tarar matan gidan sun fi mazan yawa ko matar gidan ɗaya ce sai ka tarar ta haifi mata nawa akwai wani babban mutum da naga hotonsa a facebook ga matan 'ya'yansa guda bakwai matansa uku na ce to ranka ya daɗe a ɗauki ɗaya a ban ma shida ya kenan Za ka dafa su su ci ka ci ka da yadda ka iya hikimar Allah kai ka aura daga gidan wani kai ma a aura daga gidanku ko rage wa wasu kuma a rage muku a hakan a hakan duk da hakan matan suna nan suna nan suna nan a wasu kasashe lissafi ya nuna mata sun ninka maza sau bakwai ma'ana ko da za su auri mata hurhudu akwai estara uku uku tana jiran kowa ya za a yi da su mu a Najeriya har yanzu ba a yar wannan wannan yattin ba a gane nawa ne maza nawa ne mata amma inda zaka gane suna da yawa ka bari idan karfe ɗaya karfe ɗaya da rabi ta yi ka fito titin Kano ka sha kallo titunan da mata suke biyowa waɗanda ake tashi a makarantu zaka sha mamaki ka je makarantun da ake saukar Qur'ani in dai aka ce maka ɗalibai ɗari za su yi sauka to ina tabbatar maka da cewa casa'in saba'in tamanin mata ne sai ka mazan 'yan tsot mazan kuma ga sunan mashi Allah da yawa to yi wannan duk wannan kalubalen ya zami da shi manzo Allah ya ce alkiyama ba za ta tashi ba har sai din namiji ɗaya ya zama a madadin mace hamsin ma'ana sai mata sun ninninka maza adadi sau hamsin wannan fa duk ina gaya muku waƙi ne abin da muke kallo yau da gobe ni ina gani ku kuna gani bayan in muka koma ta bangaren umarni kuma da annabi yake cewa ku yi aure ku hayayyafa zan yi alfahari da ku ku yi aure ku hayayyafa zan yi alfahari da ku ko shakka babu manzo Allah ba zai alfahari da ƴaƴa marasa tarbiya ba ko shakka babu Allah bai dora wa mutum abin da ba zai iya ba amma dai Allah madaukakin sarki bai sanya dama ta cewa mutum ya yi aure shine sai ya zama mai kuɗi ba in ya zama talaka kuma ba zai yi aure ba domin Allah da ya halicci masu kuɗi da sha'awa shi ya halicci talakawa da sha'awa kuma babu inda aka taɓa samu cewa sadaki dole ne sai ya zama kuɗi kaɗai sadaki yakan zamo wani abu ba kuɗi ba a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa kai har annabawan da suka shuɗe a baya duk an ga wannan sun rayu ba su da kuɗi amma sun rayu suna aure saboda suna da sana'a shi mai nema yana tare da samu a ko ina ma yau a samu ne gobe a rasa ko shi mai kuɗin wata rana ya samu ne wata rana ya ji ba daɗi haka Allah ya duniya haka take to da haka wannan shine abin lura halin miji ba kuma wadatar gari ko yanayi ba ko wani abu da ya shafi tattalin arziki ba malai ce yu'addi ila al-kusumati li'anna az-zawja yadda'i annaha tatlubu fawqa kifayatiha domin in an ce wadatar mace za a duba to zai iya yiwa ita mace ta kirkiri abin da mijinta ba zai iya ba Allah bai dora masa ba yanzu idan ka ce sai mace ta yadda za a yi mata kishiya duk duniya ba matar da za ta yadda sai dai a dawo zamanin annabawa mace mace ce za ta yadda a mata kishiya san kai din irin na mata ita ta yadda ta kai yarta ta shiga ta huda wani gida amma ita bata yadda a kawo mata ta bi ba lokacin da za ka yi aure mahaifiyarka murna take ane mata murna yaro ya girma yaro ya yi arziki amma ita lokacin da za a shigo mata da wata gidanta ko a shigarwa da yarta jaje ake mata akwai al'ummar da ta kai mace san kai babu wata halitta da Allah ya a duniya wacce ta kai mace san kai musamman a batun kishiya babu shi amma ce za a sa ka'ida cikin ka'idojin wai sai matarka ta zo kotu ta ce na farko mijin nan nawa yana da ƙarfin sha'awa haka na ji wani labari ban tabbatar da shi ba na biyu kuma ta zo ta ce wai lallai kana da wadatar da zaka iya rike mata biyun sannan na ukun kuma ta yadda to ai kawai a ce ba za a yi ba ai daidai yake da ka ce ba za a yi ba domin wannan shi abin da laraba suke kira sahalin mumtani'un abu ne kana ganin sa mai sauki amma ba zai yi ba ba zai yi ba to da haka dai mace za ta iya zuwa ta ce mijinta kwata-kwata ma bayi da lafiya alhalin ta san lafiyar sa kalau dan dai kai mata kishiya za ta iya zuwa ta ce wallahi mu ma da kyare ke ciyar da mu alhalin kuma ƙarya take ta san tana ci ta koshi in dai ta san in ta faɗi hakan za a hana a mata kishiya an gane ko to da haka mala ce wahiya tazumu annaha qadru annaha qadru kifayatiha mace za ta iya dora wa mijinta sama da ɗawainiyar da zai iya kuma ta ce ita wannan shi ne abin da zai ishe ta da haka fa quddirat qad'a lil khusuma shi yasa shari'a ta sa gwargwado na samun miji ko rashin sa dan ta raba gaddama wa wa'ada Allahu bil yusri ba'da al usr ubangiji ya alƙawari ga ma'aurata cewa zai yalwata musu bayan suna cikin kunci likulli kulli mu'minin wannan kuma alƙawari ne ya shafi kowane mumini fi mu'amala mu'amalatihi cikin mu'amalolinsa na yau da kullum malai ce ma zakara anna wa'adallahi bil yusri ba'da al usri li kulli man ittaba awamirahu bi ta' bayan Allah ya ambaci cewa hakika alkawarin da yawa dukkanin muminai na cewa zai ba su yalwa bayan kunci wannan alkawari ne wanda ya shafi dukkan wanda ya bi umarninsa ne masa da'a bayyana kazalika annal uqubata sabitatun likulli man yukhalifu amrahu sai kuma ya bayyana cewa lalle uquba tana nan tabbatacciya ce ga dukkan wanda ya saba umarninsa ta'ala madaukakin sarki fa sai Allah ya ce وكأي وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا الله يتي وكأي من قرية يو نوى نوى نينا القرية abin nufi da yawa ba ɗaya ba ba biyu ba wannan shine ma'anar ka'ai bi ma'ana kathir da yawa kamar yadda a wata ariya ce fa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashi da yawa daga cikin alƙaryoyin da muka halakar da su sakamakon sun saba wa umarninmu sun keta alfarmar dokanmu a wata ayar Allah madaukakin sarki ce wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna li ga sunan alƙaryatu da yawa da muka halakar da su yayin da suka aikata zalunci suka saba wa umarnin ubangiji subhanahu wata'ala an gane ko to wannan shine ma'anar wa ka'ayyin min qaryatin malai ce hiya kafun kaful jarri kafun din ayyin kafun ce ta jarra dukhilat ala ayyi aka shigar da ita cikin harafin ayyu bi ma'ana kam abin nufi kam nawa nawa ne to kam iri bi ce a larabci akwai kam alkhabariya akwai kam al-istifhamiyya kam alkhabariya ma'anarta da yawa yawa ba wai tambaya bace ba a labarta maka ake cewa abun ba ɗaya ba ba ba ya sha faruwa to irin ta ce anan akwai kuma kam ta tambaya ta tai in za ka sai abu ka ce kam haza bi kamishtaraita haza nawa ka sai wannan nawa ne kuɗin wannan to wancan ita ake kira da kam al-istifhamiyya to amma kam wannan khabariya ce ai kam min qaryatin ai kasirun min al-qura abin nufi da yawa daga cikin alƙaryatu atat an amri rabbiha waɗanda suka kangare wa umarnin ubangijinsu ay afat suka saba wa Allah wa takhallafat suka doge suka ki yi biyayya bi ma'ana ahluha ana nufin yan wannan alƙaryu an amri rabbiha suka saba wa umarnin ubangiji wa rusulihi da manzanninsa Allah ya ce fa hasabnaha sai muka yi musu lissafi da kididdiga fi duniya a nan duniya hisaban lissafi da kididdiga shadidan matsananciya ma'ana muka kuntata musu rayuwarsu ya zama duk abin da za su siya ya yi tsada sai sun lissafa kuɗin kuma in sun lissafa suna jin zafin fitar kuɗin to kaga an muka lissafi na keke da keke kenan maza Allah ce man nuqishal hisaba uzziba duk wanda Allah ya masa lissafin keke da keke sai ya sha wahala sai ya shiga azaba sai ya ga ta kansa to da ka idan mutum ya saba wa Allah a duniya ubangiji cikin hanyoyin da yake bi ya azabtar da shi shine ya sa masa wahalar rayuwa kuncin rayuwa tsadar rayuwa duk abin da zaka siya kuɗi da yawa amma ɗan kayan kaɗan kuma albarkar su kaɗan kuɗi da yawa zaka fitar ka bayar him amma babu balu abin da za a baka ɗan kankani kwana ɗaya biyu kuma ya ƙare ba albarka kuma kana da bukatar sai ka sake da kuɗi makamancin wannan ko ɗoriya kafin a sake baka wani da aka fa ha muka yi musu hisabi hisaban shadidan hisabi matsananci wa ha muka azabtar da su azaban nukura azaba gagarima a barki wacce dukkanin mai rai ba zai so ta ba da haka wannan yana nuna mana cewa in dai ta hanyar bin Allah za a ci moriya za a ci arzikin ubangiji cikin sauki to kuma mu sani kishiyar haka ta hanyar saba wa Allah subhanahu wataala za a shiga kuncin rayuwa za a shiga halin kaito da yasu malai cewa a an karanta bi dhammiha da yin dhamma fa azzabnaha azaban shadidan fa hasabnaha hisaban shadidan wa azabnaha azaban nukura nukura an gane ko malai ce ana nufin azaba wacce take mai firgitarwa bil qatl ta hanyar kisa ubangiji ya wanzar musu da tashi tashin hankula a tsakanin su wal asri da riba cewa yasa aka samu fursunonin yaki a cikin su au bil khasfi ko ta hanyar girgizar kasa au bis ko ta hanyar tsawa wal halak da kuma halaka ma'ana dai kowace al'umma da yadda Allah yake azabtar da ita in ta saba masa wasu sai ka ga saban da suka yi wa Allah abin da ya jawo musu wahalar rayuwa kamar mu dinnan da muke rayuwa yau a duniya a yankin Afirka ta yamma waɗansu sai kaga saban da suka yi wa Allah azabar da yake gallaza musu da ita yake ɗaukar fansa a kansu da ita shine girgizar ƙasa ko kuma dukkanin wata alkarisar tabi'iyya natural disaster a samu girgizar ƙasa a samu balkano a samu tsunami waɗansu yankin na duniya da haka Allah yake azabtar da su su ba sa kukan yunwa ba sa kukan talauci ba sa kukan rashin aikin yi amma abin da ke damun su duk shekara ƙasa sai ta girgiza Allah ya basu su yi wahala su tara kuɗi su yi gine-gine masu kyau masu banƙaye amma cikin minti ɗaya minti biyu ƙasa ta girgiza ta rusa duk abin da suka gina da haka Allah yake azabtar da su da haka kowa idan ya saba wa mahaliccinsa ba zai gagare shi ba kowa da irin hanyar da Allah yake bi ya kama shi sakamakon aikin sabansa ubangiji ka ji kanmu ka gafarta mana sai Allah yake mai fazaqat wa bala amriha fazaqat wa bala amriha wa kana aqibatu amriha khusra Allah yake fazaqat waɗannan alƙaryatu sai suka ɗanɗani wa bala narkon amriha mummunan al'amarinsu ma'ana suka ɗanɗani mummunan sakamakon ayyukansu bale ce siqilahu ana nufin nauyin abin wa uqubatahu da kuma mummunan sakamako na abin wa kana aqibatu amriha khusra kuma ƙarshen al'amarin su ya zama hasara da tabewa fil akhirati in an je lahira bi dukhulin nar domin makomar kuma ita ce wuta abin takeici shine ka sha talauci a duniya ka sha yunwa a duniya sakamakon ka saba wa Allah kuma ka ki tsayawa ka bauta masa in an je lahira kuma ka shiga wuta wahala kan wahala musiba kan musiba inda a ce azabar iya ta duniya ce to da sauki inda a ce duk wahalar da ake ciki duk yunwa duk fatara ba ka sakaci da sallah ka san addininka kana ƙoƙari ka bi mahaliccinka kana ƙoƙari ka kyautata mu'amalarka kana ƙoƙarin ka kyautata gaskiya cikin dukkanin ka da ta haɗa ka da 'yan uwanka to da da sauƙi dan talaucin duniya mai sauƙi ne yunwar duniya mai wucewa ce bala'in duniya mai wucewa ne baya dawwama amma idan mutum ya yi sakaci ga wahalar duniya kuma bai san addininsa ba bai san wa ya halicce shi ba bai san haƙƙin da mahaliccinsa yake da shi a kansa ba ga talauci ga baƙar zuciya ga talauci ga zalunci ga talauci ga gulma ga annamimanci ga hasada to zulumatun babu ha fauka babu ana kukan targaɗe ne karaya za ta zo ta samu domin duk azabar da ɗan adam zai sha a duniya mai sauƙi ce in an haɗa da in bai yi imani bai je lahira azabar lahira sai ta fi tsanani ubangiji yace kadhalikal azabu wala azabul akhirati akbar wannan wahalar da kuke sha ta duniya sakamakon kun kibin Allah ita ma azaba ce amma ta lahira ta fi ta girma wala nuziqannahum min al azabil adna dun al azabil akbar la'allahum yarji'un Allah ce za mu ta ɗanɗana musu ‘yar ƙaramar azaba ta nan kusa-kusa ta duniya kenan kafin a je ga babbar in ba su shiga su ba. To da ya kamata ‘yan uwa mu gane duk wahalar duniya tana da sauƙi in dai mutum yana bin Allah in dai mutum zai kula da imani in dai mutum zai yi kokari ya kwatanta gaskiya a rayuwarsa in Allah ya so ya hutar da kai cikin wannan yanayi na sauki sai a yi ta shan wahala kai bai dora maka wata wahala ba sai a yi ta fama da musibu kai sai dai ka ji labari ko kuma koda ya dora maka sai ya gajarce ajalinka ta dan wani lokaci kankani sai ya dauke ka daga wannan duniya sai ka tafi aljanna shikenan ka huta daka ya kamata mu yi hatara mu gane wannan fa zaqad wabala amriha wa kana akibatu amriha khusra sai Allah ya ne أعد الله لهم قد, قد أنزل الله إليكم ذكرا الله يتي أعد الله لهم عذابا شديدا الله ياتان درمس عذابا مطننشيا ما يتي تكرير الوعيد توكيد maimaita narko da aka yi a nan karfafan na farkon ne da na biyan domin a can baya ma an faɗa fa ha azaban shadidan fa hasabnaha hisaban shadidan wa azabnaha azaban nukura da azaban hisaban shadidan azaban nukura da a'adda Allahu lahum azaban shadidan duk abu ɗaya ne to amma me yasa aka maimaita bayan an riga an faɗe shi a baya shine an maimaita ne dan a ja kunne dan mutane su shiga taitayin su azabar fa ba karama bace ba duk azabar da Allah zai maimaita ta yace lallai babba ce to kai ka san cewa lallai ku azabar nan ba karama bace ba fattakullaha ku kiyaye dokokin Allah ya ulil albab ya kuma abuta hankula ai ashabul uquli ya ku masu hankali hankali mai amfani ai ati'uhu ku wa Allah da'a kama amarakum kamar yadda ya umarce ku allazina amanu ana nufin ku waɗanda kuka yi imani domin dukkanin mai mutum yana da hankali amma wane ne hankalinsa yake da amfani a tattare da shi shine mai imani domin dukkanin wanda ba mai imani ba ko yana da hankali zaka tara hankalin baya masa amfanin da ya kamata ya masa sai dai hankalin ya wa wani amfani amma shi ba zai masa ba yanzu turawa da yahudawa da dukkan waɗanda ba su musulunta ba kafirai suna da hankula suna mata kamar suna da hankali amma ba su suke cin moriyar hankalin ba ƙololuwar abin da suke iya tunanowa a hankali shine yadda za su gina duniya to kuma in sun gina ta galibi ba su suke mora ba bature zai yi ƙoƙari ya yi mota mai tsada amma motar nan ba za a fara taka ta a ƙasarsa ba sai larabawa sun kawo kuɗi sun siya su za su taka ta kaga hankalin ya yi amfani da shi wasu suka mora shi dai sun bashi kuɗi ya yi jirgin sama mu za mu hau mu tafi mu je mu sallah a makka mu yi ɗawafi mu dawo mun mori fikirarsa ta jirgin sama amma shi bai mori komai da ita ba ƙololuwar moruwarsa ne mun bashi kuɗi shi yasa Allah ce ya alamu na zahiran min alhayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun sun san zahirin abin da ke gudana na rayuwar duniya yadda za a juya taro a mai da shi sisi yadda za a gina gida yadda za a yi kaza yadda za a ci kayan alatu amma in maganar lahira ta taso to makafi ne dindim lahum qulubul la yafqahuna biha suna da zukata amma ba sa yi musu tunani na hango lahira bature yana da kyabarar da za ta hango masa duniyar wata amma bata hango masa kasar da yake tafiya a kanta ba ma'ana bata hango masa in ya mutu fa cikin kasa za a sashi to ya zai kasance a ƙarƙashin ƙasar ya san wannan ya wa wannan shiri bayi da shi da in sun in ido ne suna da shi amma ba na ganin gaskiya ba walahum a'ainul la yusiruna biha walahum azanul la yasma'una biha to da haka Allah yana magana da masu hankali amma wanda hankalin su yake musu amfani mutumin da yake da hankali ya san yadda zai yi rabu da daudar da kake jikinsa ya san yadda zai yi tsarki daga najasa duk wancan tunani da wancan wayewa da bature yake da shi amma bai da dabarar da zai iya rabuwa da kashin tsuliyarsa kashi zai yi amma da kashin zai je ya narka kashin a cikin ruwa ya jiƙa shi kuma ya zubo a jikinsa to kaga wannan wani irin hankali ne hankalin da bai iya gano wa mai shi yadda zai tsabtata da kashi ba to amma duk yadda zaka ce wa musulmi ya ci baya ba gidaje ne kaza kaza eh a je a haka amma ya san yadda zai rabu da kashin tsuliyarsa ya wanke yayi tsarki ya fita lami lafiya to da yanzu wane ne wanda yake da hankali wane ne wanda yake da tunani cikin waɗannan biyar ko shakka babu mai imani shi yake da tunani wanda ya san duniyar nan ba a yi ta babu manufa ba tana da mahalicci mahaliccin nan ya halicci bayi ne don wata manufa shi ne su masa bauta kuma ya tsaya ya bi wannan manufar to wannan shi yake da hankali da haka Allah ya ce da ku masu irin wannan hankali muke magana fattaqullaha ya ulil albab allazina amanu ku kiyaye dokokin Allah ya ku masu hankula ana nufin ku waɗanda kuka yi imani qad anzalallahu ilaikum dhikra hakika ubangiji subhanahu wataala ya saukar muku da zikir shine alqur'ani ma'ana ya saukar muku da sirrin ɗaukaka ya saukar muku da tunatarwa da wa'azantarwa ya saukar muku da abin da in kuka yi riko da shi to sai kun fi kowa walaqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun dhikra wa ma kunna zalimin wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un wa innahu la dhikrun laka wa liqaumik wa sawfa tusalu dan ka qur'ani shine zikir ana kada anzalallahu ilaikum dhikra lalle Allah ya saukar muku da zikiran gawurtaccen zikiri gawurtaccen ambato sai Allah ya ce mi rasulan yatlu alaikum ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري يدخله جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا يتي رسولا منذ abin nufi wa arsalna ilaikum rasulan kuma bayan mun saukar muku da littafi don ku shirya tare da haka kuma mun aiko muku da manzo don yi muku bayanin wannan littafi wannan gata ne Allah ya mana kan gata ga annabi ga littafi bayan shuɗewar annabawa kuma a ta samun masu wa'azi bayan annabawa sun tafi duk wannan gata ne Allah maɗaukacin sarki wa 'yan adam ba dan komai ba sai dan su shirya dan su gane daidai dan su yi aiki da daidai da ka rasulan ga manzo nan mun aiko muku kalmar rasula nan zai zama maf'ulun bihi ne li fi'lin mahdhufin taqdiruhu wa arsalna ilaykum rasulan lalle mun aiko muku da manzo kamar yadda a wata aya ce inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhzan wabila malai ce ai muhammadan ana nufin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mansub an kawo shi mansub bi fi'ilin muqaddar da fi'ili wanda yake abin kaddarawa Aiwa wa arsala rasulan ubangiji bayan saukar da littafi kuma ya turo da manzo wanda zai yi bayanin littafin yatlu alaikum ayatillahi shi wannan manzo yana karantar da ku ayoyin ubangiji dan ku iya karanta su daidai domin duk abin da ake so ka fahimta mataki na farko shine ka fara iya karanta shi daidai domin sai karatu ya zama daidai sannan fassara take zamowa daidai sannan fahimta take zamowa daidai da haka Allah ya fara turo annabi ya karantar da mu littafin mu iya karanta shi wallazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma kaga sai da aka sanar da mu karatu sannan kuma maganar sanin ma'ana ya biyo baya yatlu alaikum ayatihi sannan wa yuallimukum alkitab tilawa iya karatu ta'limul kitab sanin ma'ana dan ai aiki laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitab wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin daka yatlu alaikum ayatillahi yana karanta muku ayoyin Allah mubayyinatin waɗanda suke a bayyane malai ce bi kasri ya'i an karanta mubayyinatin wa ƙuri'a wata qira'ar mubayyanatin da yi wa ya'un ɗin fataha idan ka karanta mubayyinatin waɗanda suke kunshe da bayanai su da kansu suke yin bayanin kansu da kansu domin ayoyin qur'ani ga wanda ya san su in yana karanta su zai ji su ne masa bayani kaza shine daidai kaza ba daidai bane ba idan ka karanta mubayyanat sai ya zama alawzani mufa'alat ismul maf'ul ma'ana waɗanda ake bayyana su to wa yake bayyana su annabin shi yake bayyana su wa anzalna الذكر لتبين للناس ما نزل ma من سوكر mun saukar maka da qur'ani ne dan kai wa mutane bayani to da yana bayani kuma ana bayyana shi ga wanda ya iya in yana karantawa sai ya qur'anin ne yake masa bayani ga wanda bai iya ba in yana sauraro ana karantar da shi ana masa bayani sai ya ji ana masa bayani kaga yana bayani ana bayanin sa ubangiji ya ce li yukhrijal ladina amanu Allah yayi haka ne dan ya fitar da waɗanda suka yi imani bihi da qur'anin wa amilu salihati kuma suka yi aiki na daidai na kwarai ala wifqi ma ja'a bihi gwargwadon yadda qur'anin ya zo musu da shi min adh-dhulumati daga dufai shine kafirci allazi kanu alaihi wanda da suka kasance a kansa an gane ko ma'ana Allah subhanahu wataala ya saukar da qur'ani ya turo manzo manzon ya yi mana bayanin ayoyin qur'ani dan ya fitar da mu daga duhu ya kai mu zuwa ga haske in aka ce duhu ana nufin kafirci haske kuma ana nufin musulunci Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri adh-dhulumat shine kafirci an-nur kuma shine haske an gane ko Allah ya ce wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur nur din ana nufin imani walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim da haka shi kuma kafirci shine duhu ya so da dama kuma duhun sai a kawo shi jam'i hasken kuma sai a kawo shi mufrad zulumatin an gane ko ila nur yukhrijuhum min adh-dhulumati kaga zulumat jam'i zuluma ila nuri kuma nur mufrad ma'ana dufai haske haka nan ba li yukhrijal ladina amanu min salihati min adh-dhulumati ila nuri malamai suka ce ana yi wa duhu jam'i amma haske a masa ifradi kuma duhun shi ake nufi da kafirci hasken kuma shi ake nufi da musulunci dan a nuna mana cewa kafirci hanyoyinsa da yawa hanyoyinsa daban-daban ne iri-iri ne hanyar da wane ya bi ya kafirta daban da hanyar da wane ya bi ya kafirta amma shi ko musulunci ɗaya ne hanyarsa ɗaya ne hanyar da wane ya bi ya shiga ita wane zai bi ya shiga da ka shi musulunci ɗaya ne wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili to da ka Allah ya ce li yukhrijal ladina amanu wa amilus salihati min adh-dhulumati ila an-nur malai ce ila an-nur ay al-islam ana nufin musulunci wa shari'a da shari'a wan nizam da tsari wal ahkam da hukunce hukunce wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan kuma ya aiki nagari yudkhilhu Allah zai shigar da shi malai ce biliyai an karanta biliya yudkhilhu wa fi qira'atin bin nuni a wata qira'an nudkhilhu za mu shigar da shi in ji Allah jannatin aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda korami suke kai kawo tsakanin gine-ginanta ko ta karkashin gine-ginanta saboda ni'imtarwa domin gini akan ruwa wannan alama ce ta za a ji daɗi za a sha ni'ima dan ba za a yi zafi a cikin wannan gidan ba to da ka gine-ginen aljanna an yi su ne akan ruwa tajri min tahtiha al-anhar korami suna gudana ta karkashin gine-ginen kuma karka ɗauka korama ce irin ta duniya ruwa ne irin na duniya domin ruwan duniya zafi ya ne masa tasiri wani lokaci idan aka yi zafi aka yi zafi ka je gefen teku sai ka ji ita kanta tekun tana ba da zafi wani lokacin aka yi zafi aka yi zafi ka je gefen teku sai ka ji tana ɗoyi to ba irin wannan ƙoramin ba ne aka gina aljanna Allah a kansu shi yasa Allah maɗaukin sarki ya faɗe su a cikin ayat suratul qital ko suratul muhammad an gane ko mafalul jannati allati yu'idal muttaquna fiha anharum min in ghairi asinin wa naharun min labanin min khamrin lazzatin lisharibina wa naharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min asalin musaffa mana korama ce ta giya korama ta nono korama ta zuma korama ta ruwa wanda yake bai jirkita ba ghaira asin to ko wannan koramin ai babu irin su a duniya koramar zuma ka taba ganin ta ko a mafarki koramar giya ka taba ganin ta ko a mafarki ƙoraman nono ka taɓa ganin ta ko a mafarki ko a riga sai dai a kawo ma ko nono a ƙwarya amma ba dai a ce maka wannan ƙoraman nono ba ce in ku an yi ta a duniya to ba za a iya tsare ta ba ba wani kemikal ɗin da zai yi za a yi ƙoraman nono da shi a duniya kuma nonon ya zauna lafiya domin nonon duniya haka Allah ya yi shi da an kwana ɗaya biyu zai canja to haka ba zai zauna ya zama ƙorama ba to amma nonon lahira ubangiji yana da chemicals ɗin da zai sa musu na kumfa ya kunu ku tsaya yadda ake so kuma haka za su tsaya ba za su taɓa canza ba to irin waɗannan korami su ne suke kai kawo fa a cikin aljanna ma'ana in ka shiga aljanna in kai shi awa ka nono to ga rafi gudanar na nono mu gani ka karar da shi ko ya karar da kai ba kuma wanda zai karar da kowa in ma ya ka zama ga kogi gudanar a aljanna ka shanye mu gani ba za ta kare ba kai ma ba za ka kare ba in takamar ka giya in ka haƙura da ta duniya to zaka je ka sha ta lahira mai daɗi wacce ba ta bugarwa ba ta sa ciwon kai ba ta sa timbele ba ta sa fitsarin kwance da wannan yake nuna mana lahira ko shakka babu aljanna akwai kayan morewa akwai kayan jin daɗi to sannan garuwa nan iri iri ainan fiha tusamma bela. to haka ubangiji subhanahu wataala ce tajri min tahti al'anharu ubangiji zai shigar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari aljannatai wanda korami suke kai kawo ta karkashin gine-ginanta khalidina fiha za su dawama a ciki abadan har abada kada ahsana Allahu lahu rizqan lalle duk wanda yi wannan ya samu wannan makoma to ko shakka babu Allah ya kyautata arzikinsa matukar kai imani a duniya har ka mutu a kansa ka je ka shiga aljanna a lahira to babu wanda ya ci moriyar arziki kamar ka Allah ya kyautata maka arziki na duniya da na lahira to amma duk daɗin da ka sha a duniya in dai ka mutu ba imani aka je aka jefa ka a wuta kayi hasara ka taɓi da za a tambaye ka ka taɓa jin daɗi za ka ce baka taɓa jin daɗi ba ko daidai da na sakan ɗaya manzo Allah ya ce za a zo a lahira da wanda ya fi kowa shan wahalar talauci a duniya amma mumini ne kuma a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya amma kafuri ne sai Allah ya gwaji da su a gaban bayi sai a ce a ɗauki wancan talakan wanda ya fi kowa shan wahala a duniya wanda shi Allah yana da rekwad ɗin yana nan ya san kayansa yanzu kai kana ta kukan talauci talauci in wani ya gaya ma nasa sai kai dariya kai murna ka ji kai ɗan aljanna ne kana kukan matsala matsala in wani ya gaya ma taka sai ka ji kai ba a yi ma komai ba to shi Allah ya san wa ya fi kowa shan wahala a duniya yana da rekwad domin shi ya ɗora wahala kuma shi zai yaye ta ya kuma san wa ya fi kowa jin daɗi a duniya domin shi ya ba da jin daɗin to da za a zo da wanda ya fi kowa shan wahala a duniya manzo Allah yake kuma za a yi sa'a mumini ne domin daman duniya gidan kwaramniyan masu imani ce kurkukun muminai aljanna kafirai a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya shi kuma kafiri ne sai a ɗauki wancan wanda ya fi kowa shan wuya a duniya sai a tsoma shi a aljanna tsomawa ɗaya kamar yadda ake tsoma lifton a cikin ruwa na shayi sai a tambaye shi ka taɓa shan wahala wannan tsoman ɗaya na aljanna ya mantar da shi duk wahalar da ya ce wallahi ya ubangiji ban taɓa shan wahala ba domin ita aljanna haka daɗin ta yake saboda ya kai ya kawo kanshin ta kawai in ka ji ya mantar da kai duk wata wahala to sai kuma a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya shi kuma kafuri ne sai a tsoma shi a wauta tsome ɗaya yadda ake tsoma lifton a cikin ruwan shayi a fitar to ita kuma wuta bala'i da sharrin da ke cikin ta haka yake tiririnta ka ji sau ɗaya ka manta da duk wata ni'ima a duniya ta saɓule ka ta gama da kai da aka sai a tambaye shi ka taba jin daɗi a duniya ya ce wallahi ya ubangiji ban taba jin daɗi daidai da sakan ɗaya ba a duniya alhalin kuma ya ji sai dai azabar wuta ce ta mantar da shi to kaga wanda ya ji wancan daɗi ko da ya sha wahala a duniya ai shi shi ya ji daɗi domin daman ita wahalar duniya mai karewa ce arzikin lahira kuma mai dawwama ne wanda baya karewa wanda kuma ya ji wannan daɗin na duniya ya je ya shiga wuta aljanna to wannan shi ya asara domin daman aijin daɗin duniya ba mai tabbas bane ba azabar lahira kuma ita ce mai tabbas da haka Allah ya ce qad ahsana Allahu lahu rizqa duk wanda Allah ya masa gaman katari ya aikata daidai yayi imani ya je shiga aljanna to wannan arzikin sa yayi kyau a sa da lahirarsa malai ce bi kaunihi taqallaha arzikin sa na duniya shine ya zama mai tsoron Allah fa ja'ala lahu makhrajan ta yadda hakan yasa Allah ya sanya masa mafita wa razaqahu min haythu lam yahtasib kuma ya azurta shi ta yinda baya tsammanin arziki Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru لتعلموا أن الله على كل شيء قدير Allahu Allah shine allazi khalaqa sab'a samawati wanda shi ne ya halicci sammai guda bakwai kamar yadda ya zo a cikin farkon suratul mulki ko suratul maliki tabarakallazi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawutin farji al hal tara min futur da Allahu lalle Allah wanda ya cancanta a bauta masa wanda shi ya halicci bayi ya samar da su daga babu wanda shi zai kashe bayi kuma ya musu hisabi da ayyukansu allazi khalaqa sab'a samawati shine dai wanda ya halicci sammai guda bakwai to in dai ku halitta sama da guda bakwai da kuma kasa guda bakwai da kula da su bai gagare shi ba kula da abin da ke tsakanin su ba zai gagare shi ba ma'ana wannan kamar Allah madaukakin sarki yana so ya nuna wa bayi yalwar ikonsa ne da isassa an ce Allah zai wa kowa gida a aljanna in an yi imani gidan nan kowa nasa iya ganin idansa gidan nan za a gina shi ne akan ruwa za a gina shi akan koramu na ni'ima za a yi kaza za a yi kaza to kila wani ya ji kai ai wannan aiki ba karamin aiki bane ba yanzu ko mu nan yan iya cikin masallacin iya usunna aka ce za a gina wa gidaje ai da yawa ko to sai Allah yake nuna mana ai abin shi a wajen sa ba wani mai wuya bane ba shi ya halicci fasan mai guda bakwai ya halicci kasan ita ma guda bakwai Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa min al mislahun Allah fa shi ne wanda ya halicci sammai bakwai Kasa ma kwatankwacin sammai ma'ana su guda bakwai to ka wanda yayi wannan al'amari dan ya gina wa dukkan wanda ya yi imani da shi yayi aiki na gari gida wannan ba wani abu ne mai wahala a wajensa ba subhanahu wata'ala domin ubangiji ya gaya mana la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktharun nasi la ya'lamun da yawa waɗanda suke ƙoƙarin da musu da jayayya da ikon Allah sun manta da halittar sama da ƙasa ne yau ai halittar sama da ƙasa ta fi girma sama da halittar ɗan adam da inda zai zauna amma da yawa daga cikin mutane ba sa gano wannan da muna gano wannan da za mu gano ikon Allah da isarsa cewa ba abin da yake gagararsa da haka Allah mai cikakken iko ne ba abin da ke gagararsa subhanahu wataala malai ce ai wa min al-ard Allah ya halicci ƙasa kwatankwacin sama to anan malamai suka ce tun daga farkon fatiha zuwa nasi babu inda Allah ya kawo a cikin Qur'ani jam'in ƙasa amma sama kuwa tana da jam'i da yawa an yi ta faɗa wani lokaci a kawo ta mufrad an gane ko wani lokaci a kawo ta jam'i wasama'a banaina ha bi aidin wa inna lamusiun idza sama'un fatarat idza sama'un shaqqat kaga sama'u sama'u nan duk mufrad ne jam'inta ta samawat samawat samawat ga suna a qur'ani da yawa amma duk inda zaka ga ƙasa a qur'ani sai dai ka ganta ard ard ard mufrad mufrad mufrad ba ta da jam'i a qur'ani tare da cewa a larabci ana yi ƙasa ita ma jam'i tana da plural tana da singular plural ɗin ƙasa ko a ce aradin ko aradun amma babu aradina ko araduna a cikin qur'ani to sai malamai suka ce amma a nan Allah ya ce ya halicci sammai bakwai kuma ƙasa ma kwatankwacinta to ta kwatankwacinta ta fuskar me waɗansu malaman suka ce ta fuskar bambance bambance domin sama da muke gani tana da bambanci ijunanta sama ta ɗaya daban da sama ta biyu da ta uku har ta bakwai abin da aka gina sama ta ɗaya da shi ba da shi aka gina ta biyu ba ba da shi aka gina ta uku ba ba da shi ba har ta bakwai an gane ko to da sai suka ce irin wannan kamanceceniyar ƙasa tana da shi irin na sama ita ma ƙasa in ka zo ka kalle ta tana da bambanci a tsakaninta da juna tare da cewa dukkaninta ana kiranta da suna ƙasa amma wata za ka ganta ja wata za ka ganta baƙa wata za ka ganta mai danko wata za ka ganta rairayi wata za ka ganta mai gishiri wata za ka ganta mai kanwa kanwa ko ba haka ba da ka suka ce abin da ayat take nufi kenan misluhunna almisliya anan abin da ake nufi shine min nahiyatin nau wal jins nau'in ta da jinsinta waɗansu ma malaman suka ce a abin da ake nufi da ƙasa kwatankwacin sama ana nufin sabon continent da ake da su a duniya yankin tura alƙaratu saba'a turai asiya afirka eh, amerika an gane ko wannan yankin yankin dai da ake da su a duniya su ne sabon continent to da haka suka ci shi Allah yake nufi da wamin al-ard mislahun Allah ya karkasa ƙasa gida bakwai kamar yadda ya halicci sama ita kuma wata kan wata har guda bakwai wannan kuma shine fatawar Abdullahi dan Abbas waɗansu malaman wanda hadda Abdullahi dan Abbas din a ciki yace bayan kuma haka ƙasa ita ma riɓi ce wata kan wata wata kan wata wata kan wata ma'ana sama ai idan mutum ya hauta ta ɗaya in ya tafiya ya tafiya ta shekara ɗari biyar zai kuma kutsa ya hauta ta biyu tafiya tafiya shekara ɗari biyar ya tafi ta uku to ƙasar nan ma da za a yi ta tonawa a shekara ɗari biyar ana tonawa za a je a tarar da wata ƙasa in aka tona aka tona ita ma shekara ɗari biyar ce sai a tarar da wata da haka har a kai sama ƙasa ta bakwai can ƙarƙashin ƙasa ibn abbas ya ce wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake nufi ana da haka yace abin da ake nufi da almisliya din ai tamma adadan wa tibaqan wa khalqa to sannan sai aka malaman tafsiri sukan yi kokari su ta kawo hadisai da ke nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan ma'ana cikin hadisai cewa kasa ma hawa hawa ce guda bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi na Bukhari da Muslim yace man iktasaba ardan aw man akhadha shibran min al-ardi tawwiqahu min sab'i ardina duk wanda ya ya kwaci ƙasa daidai da ɗani ɗaya ba tasa ba ta haram ko ya ci iyakan makocinsa a gida ko a gona ko a rumfar kasuwa ka ci iyaka to a ranar lahira azabar da Allah zai zai ce a ciccibo kasar tun daga kasan bakwai a ɗago a dora mutum kaga min saba'i ardina sai annabi ya ce daga kasai guda bakwai ya kawo su da jam'i da haka wannan sai ya tabbatar da waccan ma'ana da Abdullahi dan Abbas ya fassara aya din da ita a wani hadisin da Imam Bukhari ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khusifa bihi ila saba'i ardina wani mutum ne wata rana yana tafiya yana takama yana taka wandansa yana jiji da kai sai Allah subhanahu wataala ya sa ƙasa ya ce tsage ta tsage ya ce danna shi a ciki da aka aka danna shi annabi ya ce sai da aka taɓo da shi har ƙasan ƙasai bakwai kamar yadda ƙaruna ma haka aka yi masa Allah ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-arda muka sa ƙasa ta tsage da shi da gidansa duk suka nutsu a cikin ƙasa wanda kuma manzo Allah ya tabbatar da cewa har yanzu karuna yana nan yana tafiya a cikin kasa da shi da gidansa har yanzu bai taɓo ƙasan ƙasa ba domin nisan ƙasa ta ɗaya kafin aje ƙasa ta biyu tafiya shekara ɗari biyar ce kamar sama ta ɗaya kafin aje sama ta biyu tafiya shekara ɗari biyar ce to da ka dai Allah subhanahu wataala shine mai ikon halittar samai bakwai ƙasai guda bakwai kuma shi ke kula da su malai ce fi sifati ay mislu samawati sab'i li dilalati si'ati ma indahu ta'ala abinda wannan yake nunawa fadin filaye da Allah yake da su dan adam a sama ta ɗaya rayu tun daga halitta annabi adamu har karshen duniya a sama ta ɗaya ɗan adam yake rayuwa har yanzu bai cika ta ba galibi ma inda ɗan adam suke rayuwa filayen da suka bari yafi inda suka cika duk wata ƙasa da zaka je sai ka tarar dajijjikanta yafi inda garuruwanta yake yawa yanzu mutanen Kano suna ganin Kano ta cika da za ka fita nan dajijjikan da suke gefen Kano sai ka ga me aka yi da maza filaye suna nan bila adadin to wannan filin da kuke gani na ƙasa ta ɗaya ma wanda har yanzu mun kasa cika shi to Allah yana da ninkin baninkin baninkin sa ƙasa da sama to me abin mamaki in an ce kowane ɗayan mu za a yi masa aljanna gida faɗinta ya kai sama da ƙasa Allah yana da filayen da zai ba ya wani wannan wannan ba abu ne mai wahala a wajen Allah ba da haka dai wannan shine sakon da ayar take so ta isar ta nuna mana cewa Allah yana da iko filayensa suna da yawa dan haka zai yi mana gidaje wanda za su yalwace mu su ishe mu amma da sharaɗin in mun yi imani da shi kuma mun yi aiki na kwarai an gane ko wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin har zuwa ƙarshen aya da haka ubangiji yace yatanazzalu al-amru umarni na wahayi yana sauka bainahunna tsakanin sammai da kassai malai ce ai as-samawati wal ardi lita'lamu Allah yayi hakan ne dan ku bayi ku sani ma'ana yayi mana wannan gamsashen bayani ne anan dan mu sani malai ce ai a alamakum zalika. alkhalq wa tanzil abin nufi ubangiji yayi haka ne dan ya sanashe ku ta hanyar halitta da kuma ta hanyar wahayi ya ku bayi ku sani anna Allah ala kulli shay'in qadirun lalle Allah mai iko ne bisa ga dukkan komai wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma hakika Allah ya kiyaye komai ta fuskar ilimi babu wani abu da Allah madaukakin sarki bai san da shi ba babu wata halitta da Allah ya wace baya kula da kayansa waɗannan sammai da wannan ƙasai duk da muka faɗa ubangiji yana sane da komai nasa yana kula da komai nasa subhanahu wa ta'ala malai ce wasi'atu mulkihi la yamna'uhu an yurattiba lakum al-ahkama yalwar mulkin Allah bata hana shi ba ya shirya muku hukunce hukunce misla ma bayyana lakum fi hadhihi sura irin yadda ya muku bayani cikin wannan sura min ahkamit talaq na hukunce hukuncen saki wal idad da idda wa ma yata'allaqu ma da abin da ke da alaka da su minan nafaqati na ciyar da mata da dawainiyar su waraba da kuma shayarwa wa gairiha da ma wasun su Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta assalamu alaikum wa rahmatullah to assalamu alaikum wa rahmatullah bayan addu'a da fatan alkhairi yace malam dan Allah a nuna mana yadda ake shafa kan safa da yadda ake taimama sai kuma faɗakarwa akan ‘yan uwa idan sun tarar liman ya yi ruku'u sai mutum ya yi kabbara harama a sunkuye Allah ya saka yadda ake yin taimama da yadda ake shafa akan safa wannan karatu za ka je ka sa littafi a gaban malami ya koya maka domin mu karatun da muke karantar da kai a masallaci muna kan tebur kafafuwanmu suna karkashin tebur ya za mu ɗauko mu nuna maka yadda ake shafa akan temama ake shafa akan hufi ko safa ko makamancin haka in kuma ka san yadda ake shafa akan hufi to yadda ake yin shafa akan hufi haka ake yi akan safa ɗari bisa ɗari ba bambanci amma dai wannan yana da bukatar mutum ne ya je ya sa littafi a gaban malami don ya koyi tsarki alwala sallah baki ɗayanta ba ya tsaya yana jin ana bashi labarin waiwai ba wannan shine abin da ya zama wajibi akan kowa daga cikinmu ko ba za ka zama malami wanda zai rinka fatawa ba to mafi karancin abin da ya zama wajibi akan ka ka sani shine ka san yadda za ka yi tsarki ka yi alwala ka yi sallah wannan kan wajibi ne ka je ka samu malami ko ta hanyar ka sa littafi tun daga farko har ƙarshe ko kuma ya yi maka bayani dalla dalla kana tambayarsa yana nuna maka wannan kan wajibi ne ba wanda zai ɗauke maka wannan kai za ka ɗauke wa kanka da kanka faɗakarwa ta ƙarshe ni ban san me kake so a yi faɗakarwa a kan ba idan mutum ya zo ya tarar limaminsa ya yi ruku'u kabbara zai yi shi ma ya yi ruku'u in ya samu damar ya kabbara biyu ɗaya ta harama ɗaya ta ruku'u ba laifi in bai samu damar yin biyu ba ya ɗaya kaɗai to ta ɗauke masa ta harama ta kuma ɗauke masa ta ruku'u ta ba laifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yana yi wa mutane sallah sai ga wani mutum ya shigo masallaci yana shigowa ya tara annabi ya yi ruku'u shi kuma sai ya yi kabbara kawai sai ya shiga ruku'u ya yi diddike tun daga kofar masallaci ya ruku'u ya yi ta tafiya a durkushe har ya shiga sahu to shi kuma annabi yana ganin duk abin da ke faruwa a bayansa idan yana sallah da haka ya gan shi ana idar da sallah ya juyo ya ce da shi zadakallahu hirsan wala ta'ud Allah ya ƙara maka kwaɗayin samun lada da kwaɗayin riskar alkhairi amma kada ka sake a wata fassarar malamai amma kada ka gudu wala ta'adu kenan kada kai gudu min al'adu ne ba min ada ya'udu bane ud an gane ko abinda zai nuna cewa ba wai ana nufin kada ya sake ba ne abinda ake nufi kada ya sake makara kuma bai riski sallah akan lokaci ba har ya zo ya haka amma in hakan ta faru kuma ya hakan to ba laifi ba ne ba abdullahi dan mas'ud wata rana ya taho masallaci ana sallah bayan annabi ya bar duniya shi da wani almajirinsa suka shigo masallaci suka tara an yi ruku ibn mas'ud ya yi kabbara tun daga kofar masallaci ya yi diddike ya tafi a haka a haka har ya shiga sahu shi ma almajirin yi haka to amma ana idar da sallah sai shi ibnu mas'ud ya tashi sai shi kuma almajirin ya tashi zai ciko sallah sai ibnu mas'ud ya finciko shi ya zaunar da shi sai ce masa haka muke yi a zamanin annabi in sallah ta wuce mu raka'a ba mu samu ba ana ruku'u muka cimma liman to kabbara ake daga kofar masallaci a yi diddike a taho a haka kuma shikenan ka samu wannan raka'a kuma ko da ba alƙibla kake kallo ba fa domin wani kofar masallacin ka ga nan daga kudu ya taho za ka yi diddiken ka yi diddiken duk haka sai ka zo nan ya kai kwana sai ka sai ka ɗau saiti da haka wannan yi wannan shine sunna wannan kwaɗayi ne na neman lada in dai mutane za su tafi a guje don su shiga gidan kallo ko ba haka ba su shiga a guje suna rububi don su shiga su nima ko su shiga a guje a filin kwallasa ranka ya suna bin eh, eh, to kaga dan mutum yayi irin wannan a masallaci ai kaga abin da ba a yadda ba shine a masallaci karka rugo a guje karka rugo a guje domin a nan kuma abin da ake guje maka lafiyarka karka zo garin gudu ka kare garin gudu ka zame ka ji ciwo shi musulunci ko da yaushe ko da yana son mutane su yi alheri to amma yana kula da lafiyarsu yana kula da su. kaga a filin kwallo ba a kula da lafiyarka kawai ka bi ta a guje in ka kama in baka kama ba ka karye ka mutu wannan kai ka ta shafa kawai rattauran kai a guje a filin dambe kawai ka taho a guje ko ka mutu ko kai rai kai ta shafa amma a musulunci sallah ka taho ta cikin natsuwa a tsanake kar kai gudu abin ka samu ka sallata abin da ya wuce maka karama in ka zo ka tarar liman yana ruku'u tun daga kofar masallaci kai kabara ka yi ruku'u ka taho ka shiga sahu ka riski ladan ka riski wannan raka'ar ba sai ka maimaita ta ba to da haka dai wannan shine bayanin da zan yi akan abin da ka nema yi bayani akan sa a karshe amma waɗancan sai a hakuri a tara a je a samu malamai a tsanaki a zaune sai an fi fahimta sai an fi ganewa sama da darasi irin na masallaci haka Allah madaukin sarki ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk